بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بأن في اتباع الشريعة نجاة من العذاب

عقيدة وعملا آمرين آمرين بالمعروف اليقين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه اليقين الذي لا ريب فيه وهو الهدى فلا يزيغ به الأهواء فمن سار على مبادئه فهو على هدى ومن طبق تعاليمه فهو من المفلحين جعلني الله وإياكم من المفلحين قال الله تعالى واذكروا ما قد سمعتم واستغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه انه были وللإخفاء عن عيونهم ولكن لا يستطيعون ذلك مع الله الذي لا تخفى عليه خافية ويعلم ما تسرون وما تعلنون kwanciyar hankali allah maɗaukakin sarki a farkon farawa ya yi alkawari ga waɗanda suka yi imani suka kuma aikata aiki na gari cewa lallai allah subhanahu wa ta'ala zai mallaka musu wannan duniya kamar yadda ya mallaka ma waɗanda suka gabata kafin su yana magana da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zai tabbatar musu da addinin da ya yarda da shi shine addinin musulunci kuma zai canja musu daga tsoro da firgici da suke na abokan su zuwa ga nutsuwa amma da sharadi shine su bauta min inji Allah subhanahu ta'ala ba tare da sun hada ni da wani wajen bauta wanda ya aikata wanda ya kafi cewa Allah ma'ana ya yin aiki gwargwadon umarnin wannan aya na tsayar da dokokin Allah subhanahu ta'ala da kaucewa abin da ya saba ma haka matuƙar aka samu wannan to za ka koma cikin damuwa ba su yin haka Allah ya ce su ne fasikai Allah ka kare mu daga shiga cikin fasikai ba shakka a cikin kamanta umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da sa sau da kafa akwai aminci akwai kwanciyar hankali akwai samun nutsuwa Allah subhanahu wa ta'ala zai amintar da mu daga fitin sa aka yake ba shi cewa duk wanda zai ji tsoron Allah subhanahu ta'ala to Allah zai ba shi mafita duk wani damuwa da yake ciki zai samu mafita Allah zai yaye masa me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ta'arraf ila Allah fi rafa ya'rifka fi shita yayin da kake cikin nutsuwa da kwanciyar hankali tuna Allah yi abin da Allah yake so kaucewa abin da Allah bai so tsaya a kan tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala duk wata damuwa ta tinkaro ka ba za ma ka san lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai kawar maka ba wannan aya tana karfafa maka cewa lallai akwai samun nutsuwa a kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda kuma ayar da ta ce Allah ya shirfi da iyakoki duk wanda ya ƙetare su to lallai ya zalunci kansa domin Allah ba zai cutu da ɓannarka ba duk yadda ba zai ji haushi ba ba kuma zai damu ba bal ma dai kanka kake yi wa dan adam ne in ka saba masa zai ji haushin ka, in ka saba masa zai nemi matakin da zai rama to shi Allah subhanahu wataala ya riga ya gama shirya maka wannan in ka ga dama ka yi da kyau dan kanka wasu malamai suka ce sanadin saukar wannan aya wani sahabi da ake ce masa mali aiki ya ga bayi da mai taya shi kuma bayi da mai taya shi hidima talauci ya kan yi masa ya zo yake gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ka ji tsoron Allah sannan ka kiyaye ya kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wata rana kawai sai gashi ɗan ya zo yana kwakwasa masa kofa ya ma ta ba shi kadai ba har da rakuma ɗari na abokan gaba da suka gaba da ya taho da su Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi mafita Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi saboda haka kowanne mu yana mai sani yana mai cin tabbas cewa lallai amintuwa da arziki ni'imomi da guda biyu ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali shi kansa arziki ne mai zaman kansa wanda ba ka gane wannan sai ka tuna baya lokacin da gari ya rikice ake ta hayaniya a lokacin za ka iya tuna ashe zaman lafiya na da daɗi ashe nutsuwa na da daɗi arziki ni'ima ce wacce kowa ya sani cewa arziki ni'ima ce dan Allah yake sifanta mana dan adam idan Allah ya masa ni'ima ya ba shi dukiya zai zauna ya ce fa ya kulu rabbi akramani lalle Allah ka karrama da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bada misalin wata alƙarya wacce take bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana mutanen cikinta idan kana yi da wani ka dawo mutuwa zai ce ba iya yi ba kuma ya tunatar da mu cewa wa inna alaikum lahafizin in ka nan wannan fa sai ka samu wani zunubansa su lullun da wannan alfiyar da baki daya wal iyadu billah suna tafiya harkokin suna kyau niyya wanda za ka iya masa laifi ka yi dojin ta mace in bai garka ba ka tsira wallahi ka iya dokin wa ɗan adam ka san halin da muke ciki na kunci da damuwa da musibu ko ta ina Allah ta ba mu ikon kowa zuwa gare ka da mu samu ni'ima daga gare ka mu samu yabuwa daga gare ka mu samu kwanciyar hankali daga gare ka Allah ba mu mai ba da kwanciyar hankali ba mu ba da nutsuwa ba mu ba da jin daɗi mu ba kai baya Allah mu koma zuwa gare ka mu tuba ya Allah Allah ka karɓi tuban mu Allah ka yassare mana Allah ka ba mu mafita Allah ya samu cikin waɗanda ya sani mun alƙawla fa yattabi'una ahsana ala wa sallu wa sallimu ala rasulil huda wa qad amarakum Allah subhanahu wa ta'ala bi dhalika haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم muhammad da محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم